وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wani rana ta yau asabar hudu ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da yau ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ana ce da lokaci da wata da muke wannan majalisi na alƙur'ani wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila muna karatun alƙur'ani don neman lada domin da harafi ɗaya lada goma sa'annan don ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a in ɗan uwa ba su manta ba muna dai cikin suratu maryam ko muna cikin ƙisar isa alaihi salam a jiya na jin mun tsaya kan ayata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 مشهد يوم عظيم نعم. أسمع بهم وأرصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين آه. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون نعم الله ملوك كيتي اختلف الأحزاب من بينهم a ayoyin da muka karanto na jiya a cikinsu wannan magana joni ce aka ce ma'ana kamar amsa ce ta wata magana a baya shi yasa za mu kuma baya kaɗan Allah ya ce zalika isa bnu maryam wannan shi ne isa ɗan maryam bayanin da aka yi mana na ƙistar haihuwarsa da cikin ya samu da inda aka haife shi abin da ya faru na kara mahaifiyarsa yadda ta ɗauko shi ta taho da shi wurin jama'arta mutanenta abin da suka faɗa mata da shi kuma amsa da ba su wannan bayani da muka je shi ne Allah subhanahu Ta'ala yake ga mana zalika Isa ibn Maryam wannan shi ne Isa Ɗan Maryam ƙaular haƙƙin alladhi fihi yamtarun wanda masu saɓani suke saɓani a kai shi wannan zancen da aka faɗi shi ne ƙaular haƙƙi zance na gaskiya ƙur'ani bayanin da ya maryam shi ɗin nan wato bawa ne na Allah manzansa ne amma da aka haife shi shi da kanshi ya ce inni abdullahi niyar kitab kaga ya tabbatar da shi bawa ne na Allah wannan magana ita ce magana ta gaskiya ba abin da su kiristoci su faɗi ba ba kuma abin da ya yahudawa faɗi ba wannan shine ƙaular haƙƙin alladhi fihi hiyamtarun zance na gaskiya wanda suke kai kawo suke shakka ke faɗin abin da suke faɗa a kan shi a ibn kasir ya kawo mana wato saɓani ko kuma shakka masu shakka a kan shi su ne kiristoci masu kuma shishigi a kansa wato masu faɗin ƙariya mara daɗi a kansa su ne yahudawa masu kuma faɗin maganar da ba ta dace ba ta shishigi a kan shi su ne kiristoci ibn kasirji sai kawo bayanin su a jere ƙarƙashin ayat yanzu malam ya jawo mana saboda in mun fahimci waccan magana shine zamu fahimci wannan aya cewa sun yi saɓani. Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana bai dace ba bai kamata ba bai cancanta ba Allah ya riƙe wani a matsayin ɗa a gare shi shi mahalicci ne na kowa da kowa shine rabbu shine khaliqu shine mudabbiru to kuma za a ce masa ya riƙe ɗa shine aka ce subhana har ya tabbata da Allah Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun dan Allah ya hukunce wani hukunci ko kawai cewa yake kun kasance alamanmu masu tafsiri na Hausa sukan ce kafin wato kafin ɗin nan ya ɗaura nonon, ko ka ce kafin sun ya ɗaura nu'ara, kun a shi ne ba? Kaya kunu kun kasance shi ke na abin sai kasance na annabi isa alaihi salam da aka halicce shi babu uba ba wani abin mamaki ba ne wa inna allaha ya ce wa inna allaha rabbi wa rabbukum wannan rububiya kenan wacce take tabbatar da uluhiyya ce. inna Allah rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku abudu bauta mai malaman tauhidi anan suke cewa shi tauhidin rububiyya yana ta tauhidin uluhiyya shi nan annabi Isa ya tabbatar ya ce, wa inna Allah rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku shi ne, ubangiji rabbu shi shine khaliqu kenan Raziku, Madabiru, ko mutasarrifu Allah ji shi ke da wannan sikotin. Shi ne rabbu ubangiji na ubangijin ku to me za a yi kenan abudu ku bauta mai ta ba ni za a bauta ma ba wanda yi ne yayi ku ubangiji na ubangijin ku shi za a bauta ma kenan kullum inda ka da tauhidar rububiyya realism ta maka kaida da tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine rabbu Allah shine rabbu mahalici da ayyukan sa da yake ba mu yi sai shi sannan kuma shine ilahu alma'aluhu shine abin bauta ba wanda za a yi mabauta in ba shi ba abinda annabi Isa ya tabbatar ma jama'a su kenan wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu yace haza siratun mustaqim wannan ita ce hanya mai kakkiya hanya daidaitacciya wacce kullum muke addu'a Allah ya mu a kanta ihdina siratal mustaqim shiryar da mu ya Allah hanya mai kakkiya hanya madaidaiciya kullum a Fatiha sai mu maimaita wannan ihdina siratal mustaqim siratal an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin hanyar wanda kai ni'ima a kansu mina nabiyina wa sidiqina wa shuhada wa salihin ba su na ulaye karafi ka Allah ka samu cikin salihai ka samu cikin bayan Allah na kwarai wanda Allah ya ni'ima a wanda ya fushi da su ba su ne wato yahudawa a kuma wanda suka ɓace ba su ne kiristoci kullum muna wannan addu’ar ita ce nan ya jaddada ce haza, za su wannan ita ce hanya mai Ka kaga yanzu ka gane ka ce fa khalal ahzabu min bainihim sai ƙungiyoyi suka sassafa tsakaninsu don gani da al'amarin Isa alaihi salam Zai sassafawa su yahudawa Allah ya tsare mu da maganar su in ba a karatu ba ba ta da daɗin fage suka ce Isa ɗan zina ne iya zubin la suka nemi su kashe shi Allah ya ɗauke kayansa wannan abin da su suka tafi a kai kenan da kiristoci su kuma kiristoci nasara suka yi magana uku manya-manyan firkoki na kiristoci kenan suka ce Allah ne wasu suka ce ɗan Allah ne wasu suka ce ɗayan Allah uku ne ɗan trinity kenan suka ce shine baba uba shine ɗa kuma shine ruhu mai tsarki eh ruhul qudus sune yan trinity suka ce wai duk wannan ukun kuma Allah ɗaya ne amma Allah akwai uba akwai ɗa akwai kuma ruhu mai tsarki wannan dukkan su gaba ɗaya akan halakar su shine nan Allah ke ba mu labari wa talafal ahzabu min bainihim dukkan su sun yi sabani akan shi Isa alaihi salam wannan saɓanin nasu manya-manya uku amma manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin iftirak al'umma ya ba mu labari ya ce iftirak ake yahud ala fintaini wa saba'ina shirka yahudawa sun kasu zuwa kashi saba'in da a'a na kuskure ko iftirak ake yahudu ila ahida wa saba'ina shirka inda akwai ruwaya da take cewa sun kasu zuwa kashi saba'in da biyun wata ruwaya ta ce kai saba'in sannan annabi ya ce wa farakatin nasara ala sintaini wa saba'ina shirqa su kuma nasara kiristoci kenan annabi ya ce sun kasu zuwa kashi saba'in wannan da ya faɗi wannan sai kuma ya dawo ya ce ita kuma al'umma ta wato ainihin wasa taftari ummaki kawo da wasa taftari da sunnu al'umma ta za ta rabu ita kuma ala salasin wa sab'ina firqa zuwa kashi firqa uku. annabi ya ce da sannu ma'ana zamanin sa babu firqa ko ɗaya. annabi da sahabbansa suna kan ƙur'ani da sunnar da yazo da ita gaba ɗayan sahabbai shi yasa yace wasa ku da sannu al'umma ta za ta kasu zuwa kashi 73 ce kullu hafi na dukkan firkokin nan suna cikin wuta illa wahidatan ya firka ɗaya tak annabi bai ban mu ba a cikin duhu fila, sai sahabai suke tambaya suka ce mahiya wace ce wannan ɗayar a ya fi sauƙi ko? a maka bayanin ɗaya mai a saba'in da biyu za a yi bayanin su da rassansu da ɓangarorinsu wanda Allah kaɗai san iya yawan yanzu abai ba su wahalar da manzo ba ba su wahalar da kansu ba domin kullum in aka ce ga abu mara kyau ga mai kyau Me kamata ka nema mai kyau ga yadda za ka bauta ma Allah to nemi yadda za ka bauta ma Allah sannan ga wata hanya can ba ta Allah ba da manzo me za ka yi kawai ka san hanya amma ba ka tafi ka santa ka koye ta ba kun gane ina sabai suka ce mahiya wace ce wannan kwaya ɗaya wacce take ita kai wacce take ba a wuta ba annabi bai su haibai ba a duhu sai ce masu ma kana wato ma kana alaihi ko kuma ma ala mithli ma ana alaihi haji ita ce wanda suka kasance a kan kwatankwacin abin da nake yau da ni da suka na zamanin annabi suna salon ƙor'ani ne da sunnasa shi ke nan bisa abin da ya masu habai bayani na yadda za a bauta ma Allah shi ne duk wata hanya za ka ƙirƙiro aka ƙaƙaba da sunan musulunci annabi bai santa ba kaga ashe har yau 'yan uwa muna da mafita inda na biya gaya mana abin da yake suke a kan kwacan-kwacin abin da nake da sabai na shi kenan wannan shi ke lizinta mana neman ilimi ‘yan uwa da yin karatu bayan da za ke ka sunna kasan ƙur'ani sai ka je makaranta ka karanta waɗannan ababa gaban magabata wato gaban malamai wanda suka kwankwada wurin magabatansu har a jingina zuwa ga sahabbai Allah ka samu dace wannan abin da sa na kawo mana wannan saboda wannan fuki na Allah da ya ce fakhtalafal ahzabu min bainihim sai kungiyoyi suka sassafa tsakaninsu don dangane da shi al'amarin Isa alaihi salam to sai ibnu kasir ya kawo waɗancan da suka rarrabu sai kuma su wanda suka ce Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda da kanshi yace inni abdullahi ta taniyar kitaba wajen ne. shafiyan to waɗannan su ne kaɗai wanda ba su cikin wancan sassafawa wanda suka sassafa ɗin can bari ku ji sakamakonsu abinda Allah ya ce ya ce fawailun na kafaru min mashhadi min azim bane ko azaba ta tabbata a waɗannan da suka kafirta a wata ranan nan wacce take mai girma a bar halatta ranan nan da kowa su ya zo ta يوم تبل السرائر أو يوم التغابن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم wannan ranar wanda suka sassaɓa shan suka jingina ma isa abinda suka jingina mai na shari da wanda kuma suka mai da shi Allah dukkansu za su ɗanɗana azaba saboda dukkan su kafirai ne yasa muke jan halin matasanmu a yau wanda ake rudansu da matashi ko kirista zai gayyace shi ɗaurin aure a cocinsa shi ma ya ta ƙoƙari ya gayyato shi ɗaurin aure a masallacinsa wai a zo a fahimci juna da addinai ne yakan saukakku ne na'am addinin da aka saukan mai isa alaihi salam injila addini ne da Allah ya aiko shi da shi a zamaninsa addinin da aka sauka wa musa alaihi salam a taura addini ne da aka sauka a zamaninsa amma bayan zuwan manzo waɗannan addinai an share su dukkansu ba wani addini da zai zo ya ce yau shi addini ne da wannan addinin zai bauta ma Allah Allah ya karba wanci wannan ka a ruɗe ka zuwa ce ma dai addinai ne abu guda ne ku haɗa kai da kirista a kai musulmi ne shi arni ne kafiri ne domin ya ce isa Allah maryam Allah ko kuma ya ce isa Allah ko uba Allah ɗa Allah ruhul kudus Allah waɗannan wanda suka faɗi wannan da samawa ce ta fasarna wata shakkul ar wata jibal an da aulun rahmani waladan kama ta kusa ta tsatsage ta gargazo ƙasa da duwatsu tsatsage su kafashe saboda sun jingina ma Allah ɗaya Abin da Allah ba so a jingina mashi a wani kishiya abin da ya halitta a ce ɗansa ne da mu da ku muka karanta Ga shi asalin isa ga inda aka haifi alaihi salam Ga shi-ga shi amma kiristoci sun kangare sun cuje yau a wannan duniyar tamu yadda alhamdulillah yau ake ba mu labari bana a amerika masallaci na musulmi bai taɓa cika ba irin bana lokaci guda mutum ɗari suka shiga musulunci na turawa suna makirce-makircensu su kajiran matsiyacen da tsaye da suke kullawa musulunci yana ta yatsuwa yana ta hasken shi na yatsuwa ana ta suna ta research suna shiga suna ganin ya musulunci yake ya sallah take mai fa'idojinta ya azumi ya amfaninsa yake a kiwon lafiya ita ta sallah yaya amfanin ta yake dangane da lafiya ɗan adam suna ta bincike Allah na cusa masu hasken musulunci suna musulunci haka musulunci yake yan uwa sada ake faɗa da shi a sannan Allah yake daɗa bunƙasa shi yake ya yaɗuwa take daɗa shi ɗan uwa musulmi waɗannan ayoyi da muka ji dukkansu ayoyi ne da ake so mu fahimci cewa ka daina tunanin wato gatanka da kirista kawai kira shi ya fanci musulunci ka shiga musulunci amma yana nan a akan kafircinsa wallahi ko mahaifinka ne ko ka saurara ka ji za mu shiga kisa annabi ibrahim ko mahaifinka ne ba ka ba shi har ka shi daban taka daban amma ka ta kokari ka lallashe shi ka kira shi zuwa ga wannan musuluncin balle wai ƙasa ta haɗa ko saboda ƙasa shi kenan wai ka zauna cewa a'a da kai da shi dai ɗaya har kuna wani extension na irin idin shi ya zo a buga mai kana taya shi murna da new year shi ma wai zai bugo maka haka wannan duk ba daidai ba ne eh Allah ya samu gani a karkashin wannan aya ibnu kasir ya kawo ɗan ƙarin bayani qaulil lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim ce wannan ayar Allah madaukaki mai haƙuri ne subhanahu wata'ala duk abin da ake ma ubangiji rubi yau kafirai abin da suke na kafirci su kiristocin rubi dubi hudawa, amma Allah subhanahu wata'ala zai haƙuri har sai sun zo wannan ranar min mashhad yawmin azimin sai sun halarci ranan nan rana mai girma shine ibnu kasir yake cewa ya inganta cikin bukhari da muslim a cikin hadisi wato manzo yake cewa inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah zai ta saurara ma kafiri ina masa sakin talala kamar yana ga ya fi karfin sa a'a dalin shi da kau da kai da abinda ake ce ma sakin wato talala mai kamar sake sannan sai kuma ya damke shi ranar da za a zo wannan min mashhad yawmin azim wannan ranar fa kowa zai zo yaro da babba eh da na farko da na ƙarshe farkon farkon halitta har ranar da kiyama za ta tashi duk za a zo ranar wannan tashin kiyama ɗin ranar wanda wato kowa zai ga wannan ranar wannan hadisin da Nabi ya karanta shi sai ya kafa hujja da faɗin Allah wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadidun cikin suratu hud Allah ya ce haka nan riƙon ubangijin kake da kamunsa da damƙansa idan ya damƙi alƙarya da zaluncin da take kamar da aka mutana annabi lutu da adawa da samudawa saboda haka yake inna akhdahu alimun shadid kamunsa mai tsanani ne wato kamunsa shi ubangiji kamu ne mai tsanani kuma mai raɗaɗi saboda haka aka yi ma'adawa samudawa Ka aka ake ma mutanen annabi lutu haka aka ake ma fir'auna mu ma wannan al'umma addu'an manzo muke cin arziki Idan haka ba ki lada an share ta amma annabi yayi addu'a kar a share al'umma sa saboda laifin su a'a a kyale su ko za su tuba ko za su gyara wanda bai tuba bai gyara ko gobe sai ya gamu da gamansa haka annabi yayi addu'a kuma Allah ya karba masa yasa kuke gani ake ta manyan laifuka amma al'umman na nan sannan masu tuba na tuba ga mutum ya yi laifi ya tuba kuma Allah ya gafarta masa Allah ka gafarta mana wannan ayar banda ita ibn kasir ya ƙara kafa hujja da wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na qala la ahada asbaru ala aza sami'ahu min Allah innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'atihim wato babu wani da yafi Allah hakuri ya abinda bai kamata a gaya masa ba abinda yake gaya ma Allah cewa wai yana da ɗa wannan kalmar da kiristoci suke faɗi a coci-coci a duniya yau Allah baya son ta amma Allah yake ji yake haƙuri gashi kuma shi ya azurta su shi ya ba su lafiya amma su fita su ce shi yana da ɗa ko abin da Allah ya baya so irin shirka ba abin da Allah ke fushi da shi irin a haɗa shi da wani don haƙƙinsa ne a haɗa shi da bauta don bauta ya halicce mu mu da aljanu sai a ƙi bauta mu sai a bauta mu waninsa ko ba wanda wato ya fi Allah haƙuri ko ita ma bayan wannan hadisin wa qad qala Allah ta'ala ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhassaha wa ilayya masu wato Allah madaukaki yake da yawa za ta sami alƙarya wanda amlaitu laha muka yi mata muka lallaba ta muka mata sakin talala muka ɗaga mata kafa wa hiya zalimatun tana ta zalunci yanzu ba zalunci ake ba zubar da jinin da ake yi a nan ƙasar? ko a Najeriya zubar da jinin da ake yi a duniya gaba ɗaya zubar da jinin da ake amma Allah yakan daga ma'azzalumai su ta zaluncin su a wannan sanarin duniyar Allah ya ce sun ma'akastu ha sannan sai in kama su in jamke su sannan wa ilayyar masir makoma kuma zuwa gare da take yanzu wannan masu rayuwa a yau duk su yi su gama ina fir'auna yau ina su hamana ina su karuna ba duk an jamke su ba kuma wasu kafiran na wannan zamanin yau da ina suke sun tafi wallahi Allah ba wanda yafi ƙarfin Allah duk wanda ka gaina yana abin da yake yi Allah kyale shi bisa wata ayar Allah ya ce wala tasabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar cikin suratu Ibrahim Allah ya ce kada ka taba tsammanin Allah ya gafala ko ya ga gabarin abin da suke aikatawa su azzalimai duk abin da suke Allah na kallo yanzu gaza ɗin nan abinda ake masu na zalunci Allah ya sani abinda ake mana a Najeriya nan na zalunci Allah ya sani abinda ake a duniya nan na zalunci duk Allah yana sane kawai innama yau min tashasu fihi al-absar Allah yana jinkirta ma azzalimai zuwa ga ranar da idanuwa za su kakkafe ga azaba ga tunan ta gaban su kuma za su shige ta idanu su kakkafe wannan rana ake jinkirta masu hakanan ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka fitar hadisin Ubadah da Samit Allah ya kara musu yarda ce manzo sallallahu alaihi ya yace man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika wa anna muhammadan abduhu wa wa anna isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min أن الجنة حق والنار حق ودخله الله الجنة على ما كان من العمل حديث البخاري لدى مسلم yasa muka kawo hadisin saboda maganar Isa da ta zo a cikin hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya shaida ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da bokin tarayya kuma ya shaida lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne kuma ya shaida Isa bawan Allah ne ko manzansa ne kuma kalmar su ce da ya jefa ga Maryam wato aiko Jibrilu da wannan ruhi ne mata busa ne yadda da wannan shi ma wa ruhun min ruhi ne daga Allah wanda ya sama Isa kamar yadda aka sama kowa a cikin mana kuna ganewa ba wani yanki ne na Ubangiji ba shi Isa ruhi ne na shi gane wanda ya wannan imanin annabi ya faɗi sai ya ce wa annal jannatu haqqun kuma ya yadda lalle aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun ya yadda ita ma wuta gaskiya ce aljanna na nan an halitta ta tana nan inta? komai da komai jira ake lokaci ya yi ai tashin kiyama a hisabi yan aljanna su sai Allah ya sa ciki yan wutar su tafi wuta Allah ya tsare mu wanda ya wannan rukunin imanin wanda ya shika cikin wannan imanin annabi ya ce a dakala falahullahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal akan abin da yake kai na aiki mana masu aljanna ba gida ɗaya ba ce hawa ɗaya ce aljanna iri-iri ce hawa-hawa ce daraja-daraja ce gwadon aikinka sai da yanzu kasan su abubakar su umar sun fi ka aiki ba su ba tabi'ai ma da suka zo baya su ɗawo su mujahid sun fi ka aiki kai su atiba su imamu malik ka san sun fi ka ko a wannan zamanin ma ka san wani ya ki ka kokari wannan kowa zai shiga aljanna gwargwadon abin da ya na aiki wane zai shiga kololuwa wane ta sama can wane ta haka haka Allah ka samu aljanna Allah ka ba mu jannatul firdausi wannan din na kawo mana ne don mu fahimci karatun da muka yi a gurguje a jiya saboda jiya karatun kun san mun yi shi a gurguje ko a ƙarƙashin waɗannan ayoyi muka karanta a jiya za mu ga cewa addinin musulunci shine addini ƙwaya ɗaya da ya bayanin siffofin isa alaihi salam siffofi na gaskiya shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne saboda haka ba abin da yahuda suke faɗa masa ba ba kuma abin da kiristoci suke faɗa masa ba waɗannan duk mun ji halaka ne Allah ka tsare mu sannan a cikin ayon mun ji tabbatar da tauhidi na Rububiya yana tabbatar da tauhidi na uruhiya inda Isa islam ya ce wa inna rabbi inna sannan kuma sai shi fa budu kaga an hada tauhidan guda biyu kullum muna faɗin su wasu ba sa ganewa su ta tambaya wai mai tauhidin rububiyya mai tauhidin uluhiyya tauhidin su sune ayyukan Allah ka kaɗai ta shi da su duk abin da Allah yake shi kaɗai yake ba mai ba shi da abokin tarayya tauhidin uluhiyya aikin da kake ma Allah na bauta shi kuma kai mai shi kaɗai ne ilahu shi ne ma'aluhu wannan ayar ta tabbatar mana sannan sai hanya mai kakkiya ita ce hanyar musulunci yan uwa ita ce hanyar tauhidi ita ce hanyar manzo ita ce hanyar sahabbai kuma ita ce hanya dokar har aljanna ita ce siratal mustaqima Allah ka ba mu akan ta aya ɗaya ce ba ta da wata ta biyu kun gane da kyau sannan mun ji magana na iftiraqil umma Allah ka ba mu akan abinda annabi da sahabbai suke kai. sai ayoyin da malam ya karanto na ci gaba asmi ibihim wa absir yawma atunana ka yi mamakin jin su sannan ka yi mamakin ganin su yau mai a tunana ranar da za su zo mana lakin zalimuna yau mafi zalalin mube sai dai a wannan rana a zalimai suna cikin fata mabayyaniya wa an zurhum hasarci ka kai masu gargaɗi da ja masu kunne ranar hasara ranar nadama izqul amru ranar da za a gama hukunci wato kare hisabi kenan shine qudiyal amr ranar da za a gama hisabi kowa ya ga abin da ya fi ghaflatin su mutane a yanzu duniya suna cin gafala wahum ala wahum la yu'minun kafirai ba sa imani ranar can da za ta zo ranar nadama ranar da nadama ko ba ta da amfani kun san kai ce ko abinda ba haushe ke cima ranar kai to to kai to yaren nan da za ka kai shi kuma kai can bai da amfani to a yi mutane gargaɗi da wannan ranar za ta zo na nahnu na risul wa man alaiha Allah ya ce lallai mu ne za mu gaja ƙasa da wanda suke a ta ita ƙasan wa ilaina yurja'un kuma zuwa gare mu ne dukkansu za su koma su bayi da ɗayansu kwansu da farfata su waɗannan a wannan ayi kuma suna buƙatar ƙarin bayani kuma yadda ibnu kasir mana a nan wurin yace Allah ne ki bamu labari? na gane da ranar kiyama ranar yadda za ta kasance mu saurara da kyau mu na tsayan uwa duk abin da a faɗa maka gashi ga yadda za ka ɗau mataki kakka auka cikin wannan to gaskiya ka ɗauka shi ne wayewa amma ka kasa fahimta har kai ma ka je ka auka cikin wannan kuskure ne kamar yanzu abin da ke taɓa ruwa a kasuwanin a yi gobara an san dalilan da gobaran ta ta faru amma ki ɗaukar matakin gyara su kuma ita suna Allah tana nan haka take tafiya ko ba ka bani? tana canzawa da kafiri da mumini duka akan sunna Allah yadda ya tsara tan suka tsara za su tafi daidai ba ku ne ba wuta ba tana da negative da positive ba ko haka aka tsara idan kafiri ya tsara wuta yadda ba za ta ba za ta ba ba za ta kama ba ya tsara ta yadda aka tsara ta zai zauna da ita lafiya ko ba zai zauna ba duk kafirci zai zauna lafiya idan musulmi mai imani ya haɗa wuta negative ɗin nan da positive ya zo ya haɗa su ba daidai ba saboda shi musulmi ne ce Allah zai kiyaye shi ba komai ni na dogara da Allah he zauna ba daidai ba za a kalli imanin shi wutar ta ki kamawa wallahi ba za ce suna ce ta Allah ga ya tsara a rayuwa wallahi sai mun gyara rayuwa mu ƴan uwa ko haka ba kafirai sai su tsari su ci tafiya cikin tsari da rayuwa mai daɗi kuma na rayuwa ciki mara daɗi a ce za a zo ni zan zo na wuta ta ta shago na kai ta shagon ka wancan tashi wancan ni ina da ƙarfi in sa fanal in sa fitilu wancan bai da shi zai ɗan jone jone zai illegal journey ita in ta kama iya shagon shi za ta kama za ta taho hannawa ina me ya kamata a yi mawuta a yi centralizing ɗin fawa ta wuta ta kasuninmu da ma'aikatunmu shi ke na yadda ake a duniya a yi centralizing ɗin ta can inda za a tsara ta a rika sayan makasunni kuma ba su suke da tasarrufinta ba da za ka yi amfani da ita gwargwadon bukatar ka shagon ka cikin mu zauna lafiya ba gobara fa mun yarda da wannan kuna fahimta haka nan magana attachment a shaguna ga shago ga hanya an yadda za a wuce haka ake kasu sabon gari limi Allah ya ji kansa ana cewa kasuwar limi ko aka yi mota za ta shiga ta kashe gobara amma aka zo aka yi ta shaguna aka yi ta yi yan rumfuna da yan waye in gobara ta kama ba da za a shiga da mota a kashe wannan ya motar tashi za ta daga sama sama mu kai wannan wayewa ba jirgi helicopter na kashe wuta ya zo daga sama ya kashe muna da wannan ƙarfin to me yasa ba za a bari kasuwa a mata tsari yadda sauran duniya suke yi ne kasuwa ce irin wannan a yi hanyar mota sannan a yi wayarin ɗin ruwa a sa cibiyoyin ruwan yana nan ruwan in gobara ta faru cibiyar za a jona ruwan a watsa shi ya kashe wutar ba mota gobara ce za ta tafi ɗauko ruwan ba ita na jiran shi mota sun ta dawo tana tsaye ba za ta ci gaba da ci ba sai wutar gobara ta sai mota gobara ta dawo da ruwa sannan a kashe wutar na tsaye wannan wai duk ba mu fahimta ya jama'a haka sunnar Allah take aka tsara ta shi yasa a cikin ayoyin nan aka ce wa anzir yawmal hasarati ai masu gargaɗi da ranar nadama ranar nadama za ta zo ana nufin ranar kiyama a yanzu ne za ka yi nadama ka gyara aikin ka gyara aikina mutuwa ba ta zo ba ajali bai zo ba ina kurakurai Allah na su ba Allah ta gafar kama ina abin da ba daidai ba a kasuwa ta a harkokina na siyasa a makwabtaka ta komai in kuma yanzu kada in yadda ranar hasara ta zo yawan hasarci Yanzu qudal am ranar da an gama hisabi ba ta da tacewa on fi reflection Allah yake mutane suna cin gafala a nan duniya ana gaya masu ku gyara ku gyara kun ki hum laminun suka kafirai ma ba sa imani imanin ma sun ki to kowa ya abin da ya ya gama Allah ya ce inna nahnu narisul arda mu ne falallai mu mu ne zamu gaje kasar ko wa man alaiha da duk wanda suke akan ƙasa din wa ilaina yurja'un wa zuwa gare mu za ku dawo sai dai kake yi barna kake yi ba wanda muka ji tun da aka yi duniya ya gagari Allah ya ki mutuwa ta da shi waye ne fir'auna ne amma fir'auna ya gagari Allah shi ya ce shi shine ma Allah amma da mutuwa shi ta zo a ruwa a ruwa ya mutu ruwa ba a wuta ba don a nuna mai a ruwa kuma ta tsane gawar don a nuna ma duniya rauna bai isa ba to nan bari mu ji abin da ibnu kasir ya ƙara mana ayinin. ya kara da fassara aya wacce take ƙara fassara wannan ayar Ya yace walau izil walau tara na, ki suru usihim inda rabihim. ina ma a ce za ku ga kafirai lokacin da suka yi kaunin su na suru usihim sun ga azaba ga ta nan kowa sai ya kasa da kai kamar mai laifi ko an kama su laifi an sa masu an kwaya suke yi ana tambaya sai ka yi kowa ya kasa da kai kamar mai gaskiya da wahala ka gaya daga kai ana fira da shi za ka ga ya kasa da kai to haka Allah ya wasafa kafirai gobe ya ce walau tara ina ma a ce za ka gansu izil mujirimuna? lokacin da mujrimai kafirai wanda suke barna a nan ƙasar duniyar musulunci yahudanci ka kiristanci ko buzanci gasunan suna ta yi Allah ta shige su Allah yake cewa inda rabbihim a wurin ubangijinsu gobe kiyama suna cewa rabbana absarna wasami'na warji'na ya ubangijin mu mu yanzu mun gani kiri da kiri da mu zai ji bahaushe eh wasami'na mun ji abinda duk ake gaya mana nan ina kamar da mu duniya yanzu ya ubangiji ne ranar nadama kamar da mu duniya na amal salihan za mu yi aiki nagari na cin za mu tuba mu bari Ina mu tsinuna lallai mu masu yaƙini ne da su kankancewa yanzu wancan abu da aka gaya mana za mu kowa mai imani da shi kuma wannan azaba ga na ne yanzu mun yadda wannan nadama ce ko ba nadama ba za su faɗi wannan ne haɗin lokacin da ibi kasir ya ce layan fa'uhum wala an anhu an. lokacin da faɗin ba zai amfani su da kamai ba kamar yanzu ana ta maka wa'azi kana ji gyara gyara gyara kasuwancin ka ka gina hauma hauma da harƙalla gyara siyasar ka ka daina dagaliya zai a daina a gyara mu zo mu bi Allah mu bi manzo sai ka kangare ka ƙiji wallahi rana za ta zo ranar da yau ma alhasar cikinan ranar nadama ita kuma nadamar gashi da za ta kasance a ranar walau kana haza qabla muayyanatil azab ibn kasir da za su yi kafin ganin azaba ranar kiyama kenan kana nafi Allahu, da amfane su kuma yanzu da muke dinnan kiyama ba ta zo ba rana ba ta hudo daga mafaɗarta ba a toshe ƙofofin tuba ba wallahi da za mu to mu bari ko yanzu da wannan tuba zai amfana wa mun iza min azabillah kuma zai tsere da mu daga azabar Allah shine anan sai Allah ya ce asmi absir wannan kalmomin asmi bihim wa absir ta'ajjub ne za ka yi mamakin su game da jin su a ranar suna ji ji na hakika anan kafiri ba ne ta musu waji ba amma suna ji kunnuwan sun kangare ba sa jin wa'azi duk wa'azin nan da ake kafirai ba su jin shi amma a ranar za su Allah ya ce za su mai ibihim za ka yi mamakin jin su sannan wa absir za ka yi mamakin ganin su a ranar duk abin da ake faɗi ranar za su gashi ƙarara ba rana ne da za a matso da wuta ƙarara ba su ganta ga ta nan wa burzatul jahimu liman yara za a buto wutar nama za a bazo ta fili gashi nan duk mai gani zai ganta Allah ka tsare mu wannan shine ne ake gaya mana sai aka ce wannan ranar yau mai a tunana ranar da za a zo mana da su a duniya masu wazi sun ƙiji an aiko masu manzanni sun kangare an sauka masu da duk hanya wacce za su gane Allah shi ne Allah sa sama ga ƙasa ga abubuwa na na'ayin ma duk sun ƙi ranar yau mai a tunana za a tattaro mana su a kama mana su lakin lakinin zalimuna al yau daidai zalumai a wannan ranar kuna ganewa malamai suka ce na tafsiri fi duniya a nan duniya nan ko sun zalalin mobi ana ta masu wazi suna cin ata bayyananniya ya yi su ma'una wala ya suruna wala ya kirun ba sa ji ba sa gani ba sa hankali abin da ake gaya masu ba yi sayar lubu min humul huda la ya hatta inda yanzu ake neman mu da mu shirya ba ma shirya mutane ba sa jin shirya eh wa yakununa na haisu layan fa'uhun zalika sai su je gobe kiyama suna ɗa'a Allah mun ji mun tuba a mai da mu duniya za mu gyara A ranar ba a bukata wannan wannan tsar a ranar ba ta da amfani ko me za ka yi ya sa a gaba sai Allah cewa anzir ko yau eh hasara to kai masu gargadin ranar nadama ranar hasara yaushe ita ce ranar da za a gama hisabi an gama wato faslun baina ahlil jannati wa ahlin nar an rarrabe tsakanin yan aljanna da yan wuta Allah ka samu aljanna kullun ila ma sara ilaihi wa khallada fi kowa zai tafi inda zai dawama yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta shine ibn kasir ya kawo mana hadisi a anan hadisin mai firgici wato ranar da manzo sallallahu alaihi yake cewa cikin hadisi abi sa'id yake cewa idza dakhala ahlul jannati janna ahlun nari nara yuja'u bil mauti annahu kamshun amlah ranar da ƴan aljanna suka tafi aljanna suka shiga ƴan wuta suka tafi wuta suka shiga wuta sai a zo da mutuwa da surar wani rago ƙato jirgin ƙato mutuwa ce za a zo ce da ita surar rago gashi nan sai a zo da shi bainar jannati wa nar ya tsaye shi tsakanin gidan aljanna yan aljanna na ciki yan wuta suna ciki sai azo zo da shi tsakiya wannan ragon in aka zo da shi bayan nan wa yuqalu sai a ce ya ahli janna na ku yan aljanna hal tarifuna haza kun san wannan ya nuna ragon ya ce kun san wannan ala wato ai shari'ibuna wa yanzuruna na'am hadha al-mawt su sai su daga kai yan aljanna su hango Allah ya nuna musu da wani katar rago can sai su ce sai a ce sun san shi sai su ce na'am sai a ce wane ne sai su ce hazal al wannan mutuwa ce mutuwan nan da take zuwa ta dau mutane ita ce ta zo da surar rago ayyukalu ya ahlan nar sai a waiwaya a ya ku ‘yan wuta, an tari na haza, kusan wannan wane ne ko mai keke kala su ma fashirar ibuna ne su ɗaga kansu duka su zanno yin zuru ne su kallo wa ulun sai su ce na'am haza almau wanda mutuwa ce kala ai umaru bihi zuba ‘yan aljanna sun ga mutuwa ga tanar da izinsu. su kuma ‘yan wuta sun gani kuma sun tabbatar ita ce sai a kwantar da wannan rago a yanka shi a kan idan su cika. to a nan wurin in an yi wannan ko a naku tunanin waye zai farin ciki waye zai yi haƙin ciki an aljanna tun da yanzu nan ba mutuwa zuwa tsoron mutuwa kuma a yanzu ba da cikin abin da ke damu ba tsoron mutuwa ko yanzu ko gobe zan mutu ko jibi ya za ki zo mutuwar ya za ki mu cewa an yanka mutuwa ɗan aljanna ya shiga ba sauran mutuwa farin ciki na farko zai gamu da shi su kuma yan wuta ba ya bakin ciki don shiga wuta ba mutuwa balle su huta da abin da za su shiga haka su kuma za su shiga annabi da ya karanta masu habai wannan hadisi sai ya karanta masu wannan aya da take gaba na take gaban ya jama'a wallahi qur'ani ba wai mu karanta mu ce kawai shi shine a gaban mu ba mu karanta mu fahimta mai aiki da shi ko aya ɗaya ce kat wa an zai sai ya karanto musu wa an zirhum yawmal hasarati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la ai masu gargadi game da ranar nadama ranar hasara ranar da za a gama hisabi ai hukunci ɗan aljanna sun tafi aljanna ɗan wuta sun tafi wuta ita ma mutuwar an yanka ta babu sauran mutuwa sai annabi ya karanto masu wannan don su daɗa fahimtar wancan hadisi fassara wannan ayaki hmm. Allah ka samu gani ayat ɗazu kuma fassara wannan ayaki kan an gama hukunci ɗan wata sun tafi wuta sun shiga azaba za su nadama su ce wayo kai can ina ma yanzu mun ji mun gani mun yadda a dawo da mu duniya mu gyara ba za a dawo da su ba na in sun nemi wannan mun sha karanta a wannan majalisin mala'iku za su fara masu gwado su ce alam a cikin nabi ya za ku faɗi wani da mai gargaɗi bai zo maku bane qalu a na nazirun nadhirun zamna a ƙulna ma na Allahu min shai. la ilaha illa haka zai zo ya masu gwalo don gwalo ne amma kai ne an sa mutum kurkuku Ka je ka ka ce wai ba a yi maka wa'azi kakkai sata ba ne baka san sata ba ta da kyau ba a'a zuwa ya wani ake baka sai kana ta gama yana kurkuku mai kake mai wannan Yaƙi zai ji ai da tafiya ce kana ta neman ya za a yi belin shi ya zai fito shi ne zai fi daɗi amma ka zo kana ta maimaita mai laifin da ya kawo shi kurkuku za ka mala'isu za su ma 'yan wuta mai gargaɗi bai zo muku ba ne ƙur'ani bai zo ba ce da ya zo tabbas ƙur'ani ya tsan saukan mana wanzo ya zo amma muka ƙaryata muka ce ba abinda aka saukar ‘ya'un uwa Allah ka tsare mu da irin waɗannan wato ainihin abubuwa da yau muke ciki maganar gafla ɗin nan a nan duniya an sami gafala sannan kuma kafirai masu ba su imanin ba kwata-kwata wasu kuma rana ce ta nadama malamai suka ce kafirai su nadama sun ji imani za su tafi kuma musulmi muminai wanda suka aiki na kwarai su ma za su yi nadama zan sai sun ce ina ma sun yi wanda ya ce wannan ina ma a ce sadaka da kai ta fi haka yawa ina ma na nafilar da kai ta ina ma ɗa'a da kai ina duk sai ka ce ina ma kai ma sai kai nadama ga cewa rana ce fi da kai darzaka da fi wannan Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu fahimci wannan karatun yadda ya kamata mu gane shi ganewa ta haƙiƙa a wata ayar kan mini kasu ya kawo mana wa anzirhum yawmal hasarati ce ai an taqulu wato an na nafsun ya hasarata alama faratu fi jannatillah ranar dare za ta ce ya hasarata ya kai cona game da sakacin da ne game da haƙƙin Allah ban yi ba abubuwa da yawa na yi sakaci ana kiran mutane su bi Allah su bi manzo sai wai su mai wa'azin ma sai an matsa masu sai an sa masu iri ka'idinawa kullum wa'azi kan kaza kan kaza wallahi so muke mu shiga aljanna tare mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ya ƴan uwa Qur'ani Allah ya sa zama gatan mu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka ba mu ikon fahimta shi Allah ka ba mu ikon riko da shi da aiki da shi da tabbaka shi a rayuwar mu wa'azin nan da muka ji nan mu shiga taitayen mu mu tsara ayyukan mu kada mu yadda ranar najama ta zo yanzu za mu yi najama mu gyara ‘yan uwa mu tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka karbi ayyukan mu akwai masu buƙatar addu'a da yawa ko ya Allah ka fi mu sanin bukatun bayinka eh duk wanda suke a nan na san kuna da bukatu kuma bukatun nan Allah ya fi mu sanin su kai ma kafin ka tunanin bukatar Allah ya ci ka sananta Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi akwai malami daga cikin malamai da suke a nan gyaɗi-gyaɗi Allah ya mai rasuwa yau aka kai shi ana addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta hidimar da ya ci addini Allah ya sa masa a mizani Allah ya ci kan malamanmu da mu. da mahaifanmu ‘yan uwanmu da masu ƙaunanmu duka Allah ta gafarta masu mu kuma Allah ta samu cika da imani ai tambaya ce ina gama bacci gobe farkon karatu sai mu yi ta a kullum muna kira ga matasanmu ya yi masu addu'a Allah shirya mana da su wannan gari namu Allah ta kara masu zaman lafiya da aminci da albarka da alkhairi Allah ka ba matasan mu abin yi Allah ka ba su abin yi don masu neman aiki Allah ka azurta su da abin azurta su da aiki masu karatu Allah ya a gama lafiya dattawan mu Allah ka ba su iko nuna gaskiya kasan mu tana bukatar jagoranci amma arewacin mu muna buƙatar dattawa za su fito su ce a yi kaza a bar kaza ko kuma matasa su biyayya su bi muna bukatar wannan jagorancin in ba haka ba za mu shiga wani yanayi mara daɗi Allah ke mana jagora rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin